To jama'a salamu alaikum. Yau mun wayi gari mun ga shugaban ƙasar Senegal wato ya doka ma shugaban ƙasar Rasha waya Putin. Ya ce mai wato ya ba ƙungiyoyinmu umarni haka yake nihi a maganarsa cewa wannan ƙungiyar da muka ce za mu fita ta sai dai yawo wato kan mu da fita tunda ya san ai mun fita abin da ya rage mana kuɗi ne sai kuma wato fasfor sai wasu 'yan abubuwa tunda su suna da labari ta ƙarƙashin ƙasa shirye shiren da muke yi na i da fita daga ƙungiyoyi wato abin yana dab da bakin boda shine ya gaya putin cewa wato ya ba mu umarni kan mu fita <laughs> wato 'yan afirka ka rasa da wacce kwakwalwa muke lissafi ka rasa wace irin zuciya ce ka rasa wace irin matattan zuciya ce ke gare mu rinjayen mu wa'annan su ne shugabanni wanda ake ganin cewa sun kware da fasaha da ilimi shi yasa aka ɗauke su aka ɗora su akan mulki to shugaba ne yake irin wannan magana ina daga jahilan cikin mu wanda kusan kullun su ne muke fama da su ciki da waje yanzu kai wannan shugaban ƙasar Senegal idan kana da matsala da wannan kungiyar tamu ta AS ba za ka tasowa ba ko ko ka kira waya ka yi magana da su kalma da kalma ka ji abin da za su ce maka sai ka dokan putin waya tsammani kake yi putin kamar yadda faransa take mulkin ku take ba ku umarni ta tada ku ta ce ku je wuri kaza ku ce kaza ta aike ku kuna shugabannin ƙasa tsammani kuke yi putin haka muke wannan zaman da shi to shi putin ya san cewa alaƙar da ke tsakaninmu da shi wata alaƙa ce daban amma ba wai alaƙa ta umarni ba kusan da wannan yanci da muke cewa mun karɓo yanci a mun karɓi cikakken yanci ne shi yasa muke ɗaukar shawarar mu gaba gaɗi yadda muke so shi yasa muke abubuwan mu gaba gaɗi babu wani mutum ba wani shugaban ƙasar duniya ya wanda isa ya zo ce zai taka mana birki wai da sunan yana iko mu ko yana mulkin mu mu mun wuce wannan layin ku dai ku zauna daga cikin wannan bautai aka kwanakin nan aka samu shugaban kasar wato Cote ya tura ambasadar har Turki ya gaya mai cewa kalma da kalma kayan yaƙi da ake saida mana a IAS a bar saida mana shi saboda wa'annan kayan yaƙin wai muna musu barazana. <laughs> Jama'a kun ga magana Allah ta haito ko? Da Allah yake cewa wa iddu mastada'atun min quwwatin wa min ribadil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina minkum la ta'lam wa akharuna wa akharina min dunihim la ta'lamuhum humullahu ya'lamuhum haka Allah ya ce ku yi masu tanadi na ƙarfi da wannan ne za su jin tsoron ku ba ma su ba 'yan baya za su jin tsoron ku to in dai kuka yi aiki da wato da dokokin Allah sai kun gama fita yanayin yadda kuka yi nisa da dokokin Allah yanayin yadda za ku dinga samun barazana ku gani kuma ƙasar Senegal wallahi wato kai shugaban ƙasar Senegal dai mu ce dai wato hankalinka ya kwanta domin mun san me yake zame maka barazana wannan kamfanin namu da muka bude na karfe wanda ake aiki ba dare ba rana wanda za a kare shi a wata 36 wanda kowa ya ga aiki yana tafiya gadan-gadan kai hakuri mun san meye matsalaka da mu mun san yan Nijar suna kwasa dukiyarsa su tafi Senegal gaba gadi su dinga sawo kayayyakin gini wani abin da ya shahi waya wani abin da ya shahi tal wani abin da ya shahi wasu kusoshi ana kawo musu daga senegal yanzu mun zo mun buɗe kamfaninmu a cikin gida ko muna cikin buɗe kamfaninmu a cikin gida kun san da cewa miliyoyin kuɗaɗe namu da muke ɗauka kowace shekara muna kaiwa muna juye muku yanzu wannan kuɗin za su zauna a cikin gidanmu za mu ci gaba wato da samun tattalin arziki wannan abin yake zame muku barazana tunda da mun turawa sun riga sun tsara muku rayuwa cewa su turawan sun buɗe duk wani kamfani da ka sani na tal ne na waya ne su turawan su ne suka buɗe a senegal da sunan na 'yan senegal ne abin hoto ne amma a ƙarshe mu tunda sun sa tsari ne su tace mu mu A hana mai kamfanin naka ku kuma sai ku yi kamfanin naka sai mu danka ɗaga kuɗin muna baku tunda daman kamfanin naka daman nasu na turawa ne sannan kuma su riba ko ko dukiyar tana zuwa aljihunsu su suna yin arziki muna ɗaga kuɗi muna basu mu muna ƙara talaucewa. yanzu mun tashi muna son mu yi yaƙi da ƙahuwanmu mu karɓo inci ka zo ka ce wai wai putin ya tseda mu kan mu fita wato ya tseda mu kan mu ci gaba ko mu tsaya wato mu dakushe mu tsaya inda muke to duka siyasa ku babu abin da mu sani ba dan haka insha Allah da karfin Allah wa'annan mutanen ku riga kun tahi abadan ba za ku taba dawowa ba muna fatan ubangiji Allah ka ɗaukaka Nijar da 'yan Nijar muna fatan ubangiji Allah mutanenmu duk inda suke a waje ko a cikin gida muna fatan ubangiji Allah sa mu wato ta samu arziki wannan maganganun da ake yawan gai da tallace-tallacen da ake mana na ƙarya cewa muna da talauci da ikon Allah wannan abun zai zamantowa tarihi wa'annan ƙasashen da suke wanda suka zo suka haɗa kai da turawa wanda aka matse mu aka hana mu zuwa gaba aka hana mu zuwa ga baya domin a azurta wasu ƙasashe kuma wannan ƙasashen da za a azurta ba su ne ba turawa ne suke kai kamfanin naka tunda a Senegal yanzu akwai kamfani sama ga kamfani kusan 400 wanda kawai na turawa ne amma suna zaune a cikin Senegal kawai a ku saye kawai kuɗin su shigo a su su kuma su ɗauka su tura mu kasashen su su ciyar da al'umma su gaba tun da mu namu tunanin mu ya riga ya tuwa wato cewa tosashen tunani ne muna fatan ubangiji Allah ka taimaki kasashen mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana Nijeriya ina muna fata alkhairi ina gaida ku ina gaida duka aminan arziki duka wanda muke ciki wannan tafiya allah ya ɗaukaka mu allah ya ɗaukaka kasuwancin mu ya ɗaukaka ƙasar mu nijar baki ɗaya yan uwana duka ina muna fata alkhairi jijina ta musamman ga shugabannin mu na nijar allah ya kare ku allah ya ɗaukaka ku duka baki ɗaya amin ya rabbil alamina zani dan ɗan tsokana kaɗan ga yaran mu kurhoyawa kun sa abdurrahman chani ba kurhoyi ne kuma yaron fa adari ne sannan kuma adara su ne masu gida to abdurrahman chani ya ce zai fara ran gadi cikin shahohi duka e, eh, abinda zai kumshi duka regional e, mayan shahohi namu na nijar e, abdurrahman chani sai ya yi tunani ya ce dole mai gida sai an duka mai kuma dole mai gidan sai an riga zuwa inda yake sai zaɓi birnin tawa wannan birnin tawa shine freme wanda za a zuwa a kai mana bizit a kai mana rangadi saboda kun sani tawayawa su ne masu gidan kurhoyawa duk yanda komi girman bakurhoyi komi mukamin bakurhoyi to idan ya gaba adari to zaka ishe yayi sayi kuma mu masu gidajensu ne zai fara zuwa ran gadi a birnin tawa kuma kun sani mun ba shi mata matar ta ce kuma dole ya zaka ya riga zuwa garin sarakun nainai ya gaida sarakun nainai ya gaida masu gidanai sannan ya tafi wata jiha Ta tawalile birnin adar ta tawalile ba sai mu adarawa fata alheri gare mu duka yan uwana ina muna fata alheri Allah ya zama da ƙasar mu lafiya Allah ya ɗaukaka Nijar baki ɗaya Allah ya ƙara wannan kuzinaji da muke ciki yau ƙasa ce wadda ba ƙasa irin wadda Allah ya ma baiwa irin wannan ƙasa tamu sai ka ishe kowa na wasa da wani bihillaci yana wasa da bare-bari da sauransu bagobiri yana wasa da bazabar me yana wasa da buzu ba'adar yana wasa da bukurhwai yana wasa da ba'are ga suna an cdc kowane yana da nashi wanda yake wasa da shi domin gode ma Allah da Allah ba mu wannan baiwa wanda ba duk ƙasa ce da shi ba cikin baiwatan zaka ishe duk zahin da ya yi maka wani abu wanda ya bata ma da rai da an zo wajen tabbastaka sai ka ishe kuma bukurhoi ya yi sayi haka ba adari duk wani zahin da ba'ar ya yi mai haka idan ya aka zo wajen tabbastaka sai ka ishe abi ya yi sayi haka buzu duk yanda buzu da zubar me suke ɓace rai idan an ka zo wajen tabbastaka sai ka ishe abin duka a wuce wurin haka bihillaci da bari bari ga sunan kowa yana da aboki wasa shi Nijar mun gode ma Allah Allah ya bar mu na ƙasar mu Nijar baki ɗaya Allah ya ɗaukaka mu Nijar Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ma Nijar ƙarin baiwa wannan shine fatar da nake muna baki ɗaya 'yan Nijar lalle sati mai zuwa eh, shugaban ƙasa zai fara gadi wanda zai zo tawa daga tawa ya tahi zuwa sauran jahohi su agadas difa maradi zandar doso Tilaveri. sannan ya koma gida niamey don ku wannan ina kira gare mu tawayawa adarawa mu hito mu gwada ma cani mu mayyanai na kuma mu hito mu gwada ma cani mu masu gidan shi ne sannan kuma mu hito mu gwada mai da cewa mu adar ne dole sai da mu eh mu ba da goyon baya mu tarbe shi a hito kwanmu da kwarkwata mu adarawa mu tarbi yaron mu mu tarbi baran mu masu gidan su ba shi dama sannan su tarbe shi a yi raha saboda bakur hayi duwa da kuma gane shi ya san ba adare kowa ne ne ya san ba adare mai gidan shi ne na bar ku lafiya yan uwana ina muna fata alheri Allah ya zaunar da kasan mu lafiya amin su ma a fadan biya faru to in ba su manta ba yan Nijar ku bude kunnan ku da kyau wanda bai baya ji da dama ya juyo mun na hagu in bebe ne mutum da Allah a samu su yan Nijar Eh, na farko wannan malami abin bai bamu mamaki ba dan ka hito ka yi wannan magana saboda mu Nijar an shayi muna irin butulci wannan na mu taimaka ma mutum daga baya mutum kuma ya ci muna mutunci kamar yadda Najeriya ta yi lokacin da aka yi kudeta duk irin alherin da Nijar ta yi Najeriya ta nuna cewa Nijar ma ba ta taɓa makomi ba wannan dan ka hito ka yi wannan magana ba zai bamu mamaki ba amma ka sani da cewa ba ku kuka saba ba a kai manijar hari ba abin da ya saba ba a kai manijar hari shine wannan kawaye da muke da su na IAS Mali Burkina Niger wannan Mali da Burkina suna dangantaka ta soji ta hulɗa soji tsakanin su da ƙasar Rasha kuma suna dangantaka da cewa Rasha ta ce duk wanda ta Mali kamar ya kai hari ƙasar Rasha ne wanda ta wannan tsoro da ƙasar Mali ta yi magana da ita da Burkina da cewa 'yan an ka kai ma Niger hari to za a shigo ciki yaƙi shi yasa sai dai yawo ta yi tsoro ta jaya kalamanta kuma na farko mu yan Nijar duka yan Nijar mu ne muka hito muka nuna cewa mu ƙasar mu akan ƙasar mu sai dai a kashe mu mu muka hito muka nuna jarumta sannan malumman mu na Nijar Allah ya saka muku da alheri malumman mu na Nijar su suka nuna cewa Alƙur'ani zai yi aiki kuma gaskiya za ta yi aiki saboda malumman mu ba makwaɗaita ne kamar irin malumman ku ba wanda suke biɗa kuɗi fiye da duniya suke biɗa kuɗi fiye da ranar gobe malumman mu na Nijar duka dan tutti region sun yi sabta duk bayan alƙur'anai an yi alƙunuta dare da rana dangane da cewa duk wanda ya taɓi Nijar to wallahi ba zai gani ba kuma ba za a taɓa ƙasar mu ta Nijar albarkaci wannan alƙur'anai da suka yi albarkaci wannan alƙunita da suka ta yi suka hana mu su barci yan Nijar ko ta ina diaspora muka hito muka ce mu dole sai ƙasar mu irin jarumtakar da ku ba iya ba 'yan arewacin Najeriya. Na farko ka yi magana cewa sai da aka kwantar da kai aka zo aka tada ka. To wanda ya zo tada ka ai yahi ka zama na namiji. Irin amsuwar da Najeriya aka yi ga 'yan Biafra ba dan 'yan Nijar ba da kai da kake wannan magana zaman bawa kake ga 'yan Biafra. Na farko kenan, na biyu kowa ya gani ƙasar Najeriya dubu hiyar da ɗari biyu suna nan 'yan arewacin Najeriya na cikin Nijar muna ci da su. Nijar take ci da su, Nijar take ɗaukar ɗawainiyar su. Na biyu, na uku, lokacin da aka yi yaƙi na baga na Boko Haram, yankin Shinkahi, yankin Zamfara, yankin Sokoto, su General Tun ga sunan su suke amsuwa garuruwa su zo su miƙa su ga sojojinku na Najeriya. Wannan duk ba ku gane shi ba? to ka sani da cewa wannan abu duka da kuke yi dama aka ce dan halashi yake ganin halal da an kai mai sannan kana magana wai Najeriya maluman Najeriya alhamdulillah maluman Najeriya wanda suka taya mu addu'a mu ba za mu ce ba sai muna ba Allah ya saka musu da alheri duk wanda ya taya kasan mu da addu'a Allah ya saka mai da alheri kuma har yanzu maluman Najeriya suna taya mu da addu'a mun sani alhamdulillah amma ba ire-iren ku ba kuma saninka lokacin da su Abdulsalami Abubakar suka zaka cikin Nijar daga Ayirfar aka kore suka koma saboda mi saboda ba mu raida da su ba aka yi umfani da Sanusi Lamu Sanusi ya zaka inda sarkin Zandar har aka zo aka gana da shugaban kasa lokacin da Tunubu ya samu alumman Najeriya ya hada kawunan su saboda a biya mai bukata ba wai bukatar yan arewa ba a'a bukatar Tunubu na shi zaka gana da su cani har su gana da bazum aka kada kungiyoyi na izala na ɗariƙa na Tijaniya, na salaf su saka cikin ƙasar Nijar ai ba da ra'ayinsu ne ba da da ra'ayinsu ne arewacin Najeriya tana cikin mugun hali ya arewa suna cin ciyawa ciyawa suke ci talaman suna cikin wahala yan arewa suke yaso so suke hashe motoci na na yan kasuwa domin su shi abinci su ci inda tsohi ma ga su ana tattaka su da kuna magana a jiya da tunubu ya gyara muku arewacin Najeriya da kuna kuka hana a kai ma Nijar hari da maganar da kuke yi ma tunubu da ya gyara muku arewacin Najeriya amma saboda aka ce dan halal shi ya sa halal a lokacin da kuke cin ciyawa a lokacin da 'yan Najeriya suke cikin wahala yau Najeriya ta yi muku ruwa ta yi muku tsaki yau Najeriya ita lokacin sani suna shiddo inda aka bide aka ɗebe duka makamman Nijar aka ta aka sai shanu aka biya da su suka hau bisa min suka mutu wannan shanu sojojin mu suka biyo baya suka zo aka amso muku incin ku ga biyafara shi yasa 'yan Nijar kaga ganin ɗaiɗaikun mutane suna aza darafan biyafara saboda ire-iren ku waɗanda suke irin wannan magunguna yau kai butulci kuma ka tsoron Allah ka tsoron Allah ka san da abubuwan da ke yi ranar gobe alkiyama Allah zai tada ka da abubuwan da ke yi yau duk irin alkhairan da Niger ta yi muku kai ka hito ka ce wai ku Nigeria ai eh ta yi mana abin da mu ba mu mata ba wallahi ka ji tsoron Allah sannan ina ban godiya ga malumman mu na Niger saboda alƙunitin da suke yi da kuma sauke alƙur'anai dubaye da cewa duk wani wanda bai ya son Niger duk wani traitor wani wanda bai ya son ƙasar nijar Allah ya bayyana shi ga hili yau gashi mun gode ma Allah Allah ya bayyana mana ire-iren ku kuna da yawa kuma baku ƙara hituwa ba za ku hito da ɗaiɗaya ɗaiɗaya mu gane maƙiyan nishar wallahi ni a da babban masoyinka ne amma a yanzu ni na aje ka juyin mulki ECOWAS da France da America suka hada kai kan za su yaƙi Nijar an yaka ko ba yaka ba da muka tashi mu 'yan Najeriya 'yan talakawan arewa da malamanmu da manyanmu da waɗanda suka isa su faɗa aji muka ce in dai tulubu ya kai wa Nijar hari muka ce tulubu da mu yake yin faɗa sai mu shiga musu mun faɗa wannan kuma faɗa ba. dan girman Allah wannan halaccin da muka yi musu za su iya mana in kun biya fara da kuka je kuka taya mu yaki mun yadda kuma mun gode Allah saka amma ai sai da aka fara yakin ba ku iya hana yakin ba mu kuma ga yakin mun hana ba yi ba dan Allah wanda yana kallo aka zabga maka mari sai bayan an mare ka yazo ya raba fadan ya kuka ya tiya ka kuka rama marin da wanda da aka zo marin ka ya tsaya ya ce ba za a mare ka ba dan Allah waye ya ta. mu fa sai da aka mare mu kuka ce mu rama marin ko kuwa an zo za a mare ku muka ce karya mai marin yake ba za ku mare ba kuma muka nuna shi da hannu shugaban kasar mu ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ina muku dubun gaisuwa da fata alheri a ah, zan maida ma wannan malamin raddi ba cikin cin mutunci ba cikin girmamawa saboda dalilin da yasa zan mai da raddi ba cikin da'awa ba ne yake magana kamar kalallahu ko kala rasulullahi ba akan wannan zan mai da mai raddi ba akan zancen da ya yi na zancen ƙasa da ƙasa tun da aka ce ko wani tsuntsu kukan gidansu yake yi ya yi ne a matsayin 'yan teren kasashi da kuma sanin da ya ma ƙasa kuma ba zan mai da raddi ba akan masu zage-zage sun yi daidai ko ba su yi daidai ba wannan babin da ya yi magana ba ni da wani abin cewa ko jiya a kai kawai dai babin da ya magana yadda ya ɗauki tarihin da irin kyautatawar da ke da kai cikin wannan abin takaddamar da suka faru sai ya juya shi ya bada shi akan son rai yadda ya ga dama eh, a lokacin yakin biyafara da ya kawo zance ce sai da yaki ya ci su sannan muka agiza musu kamar sai da abun ya faru ne aka fara yakin ne muka agiza musu eh, malam yaman kai manta cewa a lokacin da aka fara yakin biafra Najeriya ba da wata ƙasa take yaki ba yakin cikin gida ne ya fara ba wata tarayyar duniya ba ce ta ce za ta zo ta yaƙe su a'a daga cikin gida ne rabo kanun ƴan mutanen ƙasa ne ya faru a lokacin wanda akwai ƙungiyoyin ƙasashen duniya masu ƙayi da suka kama mana bangare na arewa wanda wannan kasashen sun yi karhin Nijar da Najeriya amma Nijar ba ta kalli me zai faru da ita ko me zai same ta ba kai tsaye ta bada makamai ta bada sojoji da duk abin da za a yi domin a to arewa kuma ba ta yi ba dan kar yaki ya taba ta shi sa ta kama a'a ta dubi zumantakewan ne da musulunci da ya hada ya sa ta kama dan shi na arewa ne ba dai yana Najeriya ba dai yana arewa ne Nijar ta kama ba dai yana Najeriya tunda Najeriya ce ke fada amma Nijar suka nuna cewa Hausawa sun sun fi ganin muhimmancin Hausawa akan 'yan kudu saboda ko ba komai musulunci ya hada kuma yare ɗaya al'umma ɗaya makwabtaka ɗaya tsakanin cikin Nigeria ne ake faɗa amma Nigeria sai ta ɗauki wasu al'umma wanda suka yi kama da nata da addinai da ɗabi'u ta kama musu to mu kuma waɗanda kuka zo kuka yi magana a kan shi waɗa ne wanda ita nigeria ita ta jagorance shi ita ƙasar Najeriya ita ce ta jagoranci a yaƙi Nijar a lokacin kuma billahi lazi la ilaha illa wagga magana da zangayi duk inda mutum zai ya tambaya tambaya wallahi wanda suka huto shugaban nan manyan arewa suka yi magana suka ce ba su yarda ba a kai mai Nijar hari wallahi ba su faɗa ba dan tausayin Nijar ko dan yan Nijar wallahi sun faɗa ne saboda in an fara yaƙi su ma zai taɓa su wallahi sun hana ai wannan yaƙin ne saboda su ma in an fara yaƙin yaƙin zai taɓa su malam ya ce sun muna abin da ba za mu yi musu ba malam manta najeriya ta taɓa koro 'yan nijar daga najeriya aka mai su gida ba 'yan gudun hijira ba ne 'yan biɗa ne masu yi su aiki a biya su nijar kuma ta riƙe 'yan gudun hijirar najeriya dubabe cikin nijar a nan kurkusa yakin boko haram sojojin Niger ke tashi daga Niger su ƙetare Niger ba dan Niger ta tsaron ya ishe ta ba ya wadata shi ta a'a in wata al'umma ta yi kuka a yankin Najeriya sojin Niger zai da ya ce ya kai doki saboda yana kallon mutanen nan na Najeriya na arewa da su da na Niger duka ɗaya ne mu gwamnatin mu ma son Najeriya take tana son arewa gwamnatin mu ba ta faɗin mun gurna kan Najeriya su kuma arewaci malamai wannan da suka yi ta wagar suka zo mafi yawan su duk wanda zaka saurara sai kaji ya ce yakin ga aka fara shi mu ma ba zai bar mu ba kariyar kansu ne yasa suka hana ka a yakin Niger ba son yan Niger in bane yasa suka hana kuma yakin Boko Haram yakin ku ne amma maka doke shi muka dalilin sanku shugabannin mu saka shi suka yi magana har yakin ya dawo namu kuma muka ci gaba da yakan namu kuma muka ci gaba da yakan naku amma malam nan ɗaya ne dama na so in zo in maka an dan tunatar da kai yanda kai magana a matsayin ka na malami duk da dai ba a matsayin malami kai magana ba a matsayin dan social media kai magana kuma matsayin dan Najeriya ni ma na magana ne a matsayin na dan social media kuma dan Niger ba a matsayin malami ba ba fannin dawa na makaraddi ba fannin dai duba ya kamata ka da kai akan ragowa ce ko da ba wancan yaran da suke zagi na bangaren Niger da bangaren Najeriya duk wanda yake suna kan da ya kuskure ba kan da suke amma dai wanga magana da kai Eh, ka yi son rai baka ga yadda tarihi yake ba sannan lokacin da aka zo ne wuta Nijar in ta sa wuta Najeriya za ta rasa wuta amma Nijar ta yarda cewa Najeriya ita ta samu mu shahu gare ta amma duk da haka bai sa Najeriya ta yanke mana wuta ba kuma duk da haka ba mu samu yanke alaka da ita ka ƙara koma da ita mu muke son ku ba ku kuke son ba malamin faɗa ma juna gaskiya kai da kake malami ba wai wani ba ba yaran ku ba kai da kake malami baka da dan Najeriya mai kallon dan Nijar da kima cewa mutum mai ilimi ne ko mai hankali duk wani dan Najeriya yana kallon ɗan Nijar ne a matsayin bakauye wanda bai waye ba saboda me saboda su suna yin yaran su na turanci muna yin faransanci kuma aqidun faransanci da turanci ba ɗaya bane ba to sai suna ganin waye wasu ma ba irin tamu bace ba in za a zo a yi kamar irin gaba na al'umma to a daidai tushen yanda zai zo da maslaha mai kyau saboda in mutu ya sa abin da zai faɗi bai sa abin da za a maida mishi insha ban so in shiga wannan takaddama ba amma ganin wanda ya magana ba yaro bane kuma za a ce bai san me yake yi ba mai da yawa su yi zage zage gaskiya ni bana da bana shiga lamarin na yi ne saboda ina ganin kamar ya san me yake yi kuma an san shi shi wani ne a social media shi yasa ni ma kawai na da musharadi kuma ina ganin na yi cikin girmama ba cin mutunci ba ina yin fata alkhairi insha ai ba wanda zai zo yana yana aibata Niger yana aibata 'yan Nijar sai wawa waɗannan Nijar da kake gani har abada ba mu manci abin da suka yi mana lokacin da aka haɗa kai da miyagun ƙasashe kamaru nan suna ciki kamaru duk sun haɗa kai da faransa su mali ina ne a yaƙi arewacin najeriya da mu za a yaƙa ƙasar Nijar ce ta tsaya da mu kai da fata dan kwarai bai manta alheri ko ba ka ba ba abinda ƙasar Nijar ba ta yi wa arewacin Najeriya ba lokacin yaƙin basasa sai kuma yanzu kana cewa ai dan Nijar ne ya koma gidansu sai ka je ka zauna da wanda ba dan Nijar ba saboda rashin hankali malam naka sai naka wanda addini ya hada ku yanayin ma al'ada ta hada ku wannan shine naka wanda kake ganin naka ba naka bane dan baya raga maka banna in ya samu dama kanka ana ganewa ka san waye naka ai ga waɗannan ƙasa ɗaya ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan Madina ne Yahudawan Banu Qurayza ɗan Madina ne Yahudawan Banu Kainuka ɗan Madina ne banu nadir duk gaba da yan ina ne ɗan madina ne amma su suka ba da goron gayyata zuwa yaƙi manzon Allah ina maimaita mana wannan ya shiga cikin zuciyarmu amma saboda annabi yana da adalci sai ya ce a je a binciko meye matsayarsu akan wannan yaƙin da ake shirin shiga yaƙi don za a fara yaƙi kwanan nan menene matsayarsu akan yaƙi wa kana baina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa baina yahuda bani quraiza uhudun wa mawafiq ya kasance tsakanin manzon Allah da yahudawan banu quraiza da yahudawan banu kainuka akwai uhudun wa mawafiq akwai alƙaura akwai ainihin magana da alƙaura a tsakani alƙawari shine ba za ka yaƙe ni ba ba zan yaƙe ka ba ba za ka ba da dama a yaƙe ni ba ba zan ba da dama a yaƙe ka ba a wasu lokuta ba in za a yaƙe ka zan baka taimako ba shine alƙawarin ba to annabi ya yi alƙawari da su a rubuce wai ba wai sabawa kadai suka yi ba a'a sun saba alƙawarin da suka yi wa annabi kullura. sun saba sannan sun ɗauki nauyin a zo a yaƙai shine abin da suka yi eh tun daga 1947 duk wani abin da aka je aka yi a majalisar ɗinkin duniya da isra'ila da falastinawa isra'ila basu su taɓa cika alkawari ba ba su taɓa yi ba gwamnati ta san lokacin yaƙi da lokacin da ba yaƙi ba kun gani abin da malamai suka yi Sheikh Abdullahi Balalau tare da wasu malamai suka shiga suka fita aka tsaye da wancan yaƙi na Nijar malam ba karamin alheri bane gare mu an lura wallahi da an yi yaƙin nan da yanzu halin da muke ciki ya wuce haka ba mamaki ana cikin wancan yaƙi waɗancan da kake gani kullum suna raba ƙasa su ce this is the right time su wasu ɗabo ya zama can yaƙi can mame ki kullum maƙi ai a shirye ki Allah ya taimake mu malaman mu na addini suka shiga suka fita aka dakatar da wannan yaki wannan yakin da za a yi na Nijar zai haifar da yunwa za a samu asarar rayuka za a samu asarar dukiya za a samu asara daban-daban babban abin da yake ciki za a samu asarar 'yan uwa musulmi duk wanda za a kashe can musulmi ne wanda za a kashe nan kusan mafi yawa menene musulmi ne an lura sannan za a samu lalacewar zumunci mutanen da suke aure a Nijar 'yan Najeriya Allah kaɗai san adadinsu haka nan mutanen da aka auro mata daga Nijar suka zo Najeriya aure Allah kaɗai san adadin su mu tsakanin mu da mutanen Nijar babu yaƙi sai dai 'yan uwantaka na musulunci da 'yan uwantaka na harshe da Allah ya haɗa mu ana ganewa abinda malaman suka yi sun kyauta shine amfanin masu ilimi cikin al'umma kuma aka saurare su Allah ya taimake mu ba a yaƙin ba mun gode wa Allah da ya sa ba wannan yaƙi ba eh mun ji daɗi a to na amfani yaƙi eh shi yaƙi farkonsa aka sani ƙarshen waya sani ka duba yakin da ake da rasha da ukraine yaya akwai daɗi sai da yakin ya shafe mu a nan dalilin wannan yakin ne fulawa ta ƙara tsada saboda can ake kawo alkama da wasu abubuwa cikinsu aka samu wani ya je inda alkamar take duk ya ƙone ta gabaɗe mahasulin an tara duk ya ƙone shi gabaɗe abin sai da ya taɓa ma nan shi yaƙi haka yake yau da za a kama yaƙi da najeriya ba fata nake ba a ce a samu wani ya duba ɗan inda ake tono man duk ya kone shi an lura ya dan jefe shi ya kone shi sai ka ji an ce mai yayi tashin goron zabi a duniya saboda man da ake haƙowa a wuri kaza an daina haƙowa. lokacin yaƙin iraki mai bai tsada ba in ba muna gane wannan to ya kamata gwamnati ta san lokacin da ya dace a yaƙi da kuma lokacin da bai dace a yaƙi ba duk wanda yake gwamnati ya san wannan yawwa sannan akwai wanda nakan ji suna cewa kada a yi sulhu da bandit akwai masu faɗa haka ne alheri ne idan annabi ya yi sulhu birai don ya saba wa mutanensa sauƙi ina ga waɗanda suke ma musulmai ne suna iya karɓar aya ko hadisi su suka fi cancanta a yi sulhu da su duk inda fitina ta tashi waɗanda ake fitinan nan da su suna da wani haƙƙi da suka ga an danne musu a nasu ne tunanin ko a nasu bayani in ta kama a yi sulhun da su a yi in dai ba a zauna lafiya da ba a yi sulhun ba mai aka cimawa eh kwanan baya fa aka yaro ne karami dan shekara ashirin da ɗori sai wani da wani yaro karami ya kori kowa dan karamin yaro ka faru to in ba su manta ba yan Nijar ku bude kunnan ku da kyau wanda bai baya ji da kunnan dama ya juyo mun hagu in bebe ne mutum da Allah a samu wasu yan Nijar su rubuta masa ya gane abinda nake so in faɗa muku shine mu mun yi taranga homar da ta fita ku hadari domin farkon hawa mulkin Tinubu aka yi juyin mulki a Nijar ko ba yi ba da aka yi mulki juyin mulki ECOWAS da France da America suka haɗa kai kan za su yaki Nijar an yaka ko ba yaka ba da muka tashi mu 'yan Najeriya 'yan talakawan arewa da malamanmu da manyanmu da waɗanda suka isa su faɗa aji muka ce in dai Tulubu ya kai wa Nijar hari muka ce Tulubu da mu yake yin faɗa sai mun shiga musu mun faɗa wannan kuma faɗa ba dan girman Allah wannan halaccin da muka yi musu za su iya mana in kun biya fara da kuka je kuka taya mu yaki mun yadda kuma mun gode Allah saka amma ai sai da aka fara yakin ba ku iya hana yakin ba mu kuma ga yakin mun hana ba ai ba dan Allah wanda yana kallo aka zabga maka mari sai bayan an mare ka yazo ya raba fadan kuka ya taya kuka rama marin da wanda da aka zo marin ka ya tsaya ya ce ba za a mare ka ba Allah waye bu bajinta mu fa sai da aka mare mu kuka ce mu rama marin ko kuwa an zo za a mare ku muka ce ƙarya mai marin yake ba za ku maru ba kuma muka nuna shi da hannun shugaban kasar mu ne a ka'ida in an ga dama aka dage sai an yi wannan fadan sai dai in mu mutu amma sai an yi amma muka ce in dai za a yi wannan fadan sai dai mu mutu da su kuma dole haka aka haƙura ko da an yi niyyayi kasar mu ce in an ga dama za a iya ce mana mun karya kundin tsarin mulkin kasar mu amma muka ce mun ji mun gani muka tare ta kobin muka ce ba a isa ba kuma yakin da ba a yi ba kenan ko an yi kuma har yanzu maganar da ake yi ku yan Nijar in gaya muku wasu daga cikin yan Nijar na'am afuwan wasu daga cikin ku mu gaya muku mu tura muku sako wa'annan yaran mahaukatan nan masu shan angur domin marasa hankalin da su nake magana to abin da nake son na gaya muku shine har yanzu Amerika da Faransa da kasashen da kuka san cewa ba su son zaman lafiyar ku har yanzu in sun samu dama suna son yin amfani da arewacin Najeriya don su yaƙe ku na rantse da Allah haɗin kan da suka ga yana tsakanin mu da ku na rantse da Allah shine har yanzu yake ba su tsoro suka rasa ta inda za su bullo muku amma a wannan tsarin kuke ganin ya kamata cewa ku zo ku ci mutuncin mu ku ci mutuncin waɗanda duk suke da kima da daraja a cikin mu to sakon karshe da nake son isar shine ku yan arewacin Najeriya waɗanda bara gurbin nan da kuke aika zagi Nijar da yan Nijar bara gurbin da suke aiko da yaki Najeriya na rantse da Allah idan muka samu rashin haɗin kai tsakaninmu da yan Nijar mu yan arewacin Najeriya to wallahi tallahi makiyan Nijar za su yi amfani da wannan rashin haɗin kan su wargaza Nijar haka za su yi amfani da wannan rashin haɗin kan su wargaza arewacin Najeriya gabaki ɗaya. Kamɗin 'yan Najeriya babu ɗan halaka duka 'yan zina ne. kai in kana so karshen karewa da ƙar in kana so ka ga nuwa da Allah ya ɗebe ma albarka dan Allah ka je Kano ba akwai wani nana wanda suke cewa Kano wane kwankwasa da wani ganduje da wani gawuna da wani abba gida to shi wannan abba gida gida din sai nasa balla turji ya ma uwar shi kwaɗi dan mai kwamsa ma uwa ta wura Allah ubangiji ya sa a ci uwar rabu umusa kwankwaso Allah sa a mata kwaɗi uwar ganduje ma a mata kwaɗi kai dan wani dan wahala wanda yan Kano suke ji da shi Allah sa ama uwa ta yawa idan ma yawa assalamu alaikum jama'a dan Allah dan annabi duk wanda ya harba da wannan bidiyon dan Allah ya taimaka ya min shiyarin bidiyon ya je inda ake son ya je dan Allah ku taimaka ku min shiyara bacin kun saurari wannan bidiyon da na daura to ƙara saurari wannan kuma live din Allah ubangiji ka zuba mu Hausawan Najeriya masifa da bata da magani a duniya ku ce amin amin amin amin na roƙe ka dan girman ka dan zatin ka Allah ka aza musu fatara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a wata ko zan yi wannan bidiyon ne ba don tsoro ba kuma ba don ina tsoro ba duk da wannan bidiyon ta wani bangaren bai shafe ni ba kuma ta wani bangaren ya shafe ni ta inda bai shafe ni ba na farko ba na zage yan Nijar ba kuma ba yi bidiyo dan kaina ba sannan kuma ta bangaren da ya shafe ni an yi zama a Najeriya kuma ana tasgina mutanen Najeriya wanda in ban manta ba uwar da ta haife mu duk suna Najeriya uban da ya haife mu duk suna Najeriya malaman mu kuma da waɗanda suke ganin girman mu muka mutunta mu wanda kuma suka dora mu a hanya daidai to kun ga ina da yancin fito in yi magana kenan ku da kuke wannan zagin kuke ta wannan abin idan na duba ta wani bangaren kamar ba Malam Sani Isa Adamu duk wanda ke hawa inda muke hawa din nan mu lalleka mm. ya riga ya san waye malam mm. musamman a babi na tada kura kwarai <laughs> wato inda babi na tada kura ne to da an zo kan malamu ta mutu gaba daya ya ce da wani yana jan kunne ga wani soja soja fa ya ce wai da soja in akwai tsutsotsi a kan kai ce to ni akwai macizai a kai <laughs> a takbir <laughs> Allah sani kana da yan mintuna ta gaitatu insha Allah eh to ko da minti goma kar kallahu ko sha biyar insha Allah saboda lokaci ya riga ya yi